ɓoye labarin wata aika-aika ko kuma aikata wani babban laifi akwai hukuncin doka a kai. Juju Goje Maimuna Gazibo ta yi bayani ɗaya bayan ɗaya ana iya hukunta mutum daidai laifin da ya aikata. Ana nihin wani bangare na ma'aikatan gwamnati ya samu su labaru da suka shahi wani rikicin da zai iya shafa ma gwamnati ko kuma wani kashin kashi kuma ya rike wannan labarin. Da farko dai akwai alkalai ma'aikatan duwan ma'aikatan lanho manyan ma'aikatan gwamnati 'yan Alsiya, 'yan sanda na hukumar feshi. Menene wannan laifin ya kunsa da kansa? C'est le fait pour cette par exemple pour un Misali wani duwan ya gano cewar an yi wani awo da ba daidai ba ya shiru ko kuma wani ɗan kasuwa ya rage kudaden awon hajar tashi nan ma duwan kin ya shuru ko wani ɗan sanda ya gano wani fyaɗe ko kuma wani kisa ya shuru ko babban alkali ya yi biris kan wasu batutuwa da suka shahi rubda ciki da kayayyakin gwamnati ko kuma cin cin zarafin dan adam wanda ya kamata a ce ya yi wani abu a kai domin idan ka ga an taka doka ya kamata a kashe da ma iko shi kuma ya tuntubi hukumomi in kuma ka gani ka kyale to ma kana cikin hatsari et quand vous ne la faites pas vous vous exposez à des peines de prison très sévères Kenan kuna yin bayani ne dangane da abin da dokar aikata mai laifi ta yi tanadi a kan wanda bai fallasa wata barna ba. A game da abin da ya shahi ƙananan ma'aikata suna iya fuskantar hukuncin zaman kurkuku na shekara ɗaya zuwa shekara biyar da biyan diyar jikka biyar zuwa jikka ɗari biyar na kuɗaɗen sefa su kuma manyan alkalai wusoshin duwan za su iya fuskantar zaman kurkuku na shekaru biyar zuwa shekaru goma da biyar jikka ɗari biyar ko kuma kuma sama da haka nan. Superior egal Ga mutumin da ba ma'aikacin gwamnati ba, misali na ga aikata wata barna ta fyaɗe ko sata sai na yanke hukunci ba zan fallasa ba. Ana iya tuhumar ku da rashin jin kai domin kun ga laihi kuma kun kyale. Mutane da dama sun haɗu da irin wannan laihin kuma doka ta hukunta su.